mako ɗaya biyo bayan kai wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai ƙauyen isgai a jihar borno inda ya yi sanadiyar mutuwan mutane da dama mazauna ƙauyen sun ce a wayewan garin yau lahadi wasu 'yan bindigan sun sake kai musu wani hari kamar yadda suka shaida mini ta wayar da tarho yanzu magana da nake faɗa miki jiya da daddare sun shiga cikin ƙauyen da suka shiga cikin ƙauyen kenan asabar eh, asabar kenan daga abin da ya kama daga harin har zuwa bakin kasuwa wajajen abin nan bakin da muke zuwa ɗiba ruwa akwai rijiya a gurin har wannan gurin suka zo suka wani garin suka kama hanyar su suka yi tafiyar su dattawa dattawa wanda suke nan zazzaune suka samu dattawa suka samu wayansu daga ciki suka kashe wayansu dattawa daga ciki suka kama hanyar su suka tafi yanzu magana nake gaya miki har yanzu tun daga ranar da aka yi wannan abu har yanzu magana nake gaya miki ba a kawo jami'an tsaro ko kwaya daya a cikin wannan ƙauyen ba saboda ba a ɗauke mu ba a ɗauki mu da mahimmanci ba. Ganin cewa kamar ku kun bar wannan ƙauyen bayan da aka samu wancan tashin hankali na farko kun sake dawowa ne? A to ai mutane suna zuwa su zo su ɗibi kayayyakin su su koma. To yanzu ainihi dattawan da suka zaune a cikin garin suna nan zaune ne ba tare da ba tare da wani matsala ba amma yanzu da shi suka sake komawa garin yanzu an samu an wayansu dattawa an kashe dattawa wayansu dattawa wayansu kuma suna nan da Allah ya kubutar da su suna nan a cikin garin har yanzu. Ku kuna ina yanzu? A haka gulak a wani wuri wajen da nasu nan an sama muku kamar sansani ne a wurin eh a ta zama ko ai zaman aka ke ku dama gasu nan kuna nan dai gasu nan dai a kyallin wannan eh karamin hukumar na nasu nan mun nan muna nan ga sunan muna nan asibiti. mutane yanzu cika ga mutane da ko ta ina cika ga mutane gasu nan suna nan zaune da tattawa da tsofaffi da yara kanana wanda ba su kai ko'ina ba wani sai sun yi kaura sun kwadawa maiduguri wani sun kaura sun dawo goza wani sun kaura sun dawo cikin gulaɗin sun kama gidaje da sauransu da haka yanzu kowa dai kika ga yanzu kowa dai a rarrabe yake wanda yake da hali ya je ɗibi kayayyakin shi a gida ya fito wani gari wanda bai da hali sai dai kayan shi yana gani yana ji bayan da ya iya sai dai ya bar shi a garin. to ya yanayin wannan sansanin. sansanin da yanzu a hakan ne ba tsalan komai a san wannan sansanin. kuna samun abinci da ruwan sha. a komai yanzu ana samun intak a cikin ikon Allah komai ana samun ba matsala kawai dai matsala da ake samu akwai masu bukatan irin wayansu magunguna da sauransu dai ya kaman kewayi fa ya kuke yi eh kewayi da shige muke jejin ba nesa yake da mu sosai ba mm. kinga muna dan zuwa kusa da jeji jeji gashi na da wanda yake da dama zai iya samun makewaye haka ya dan zauna ya dan biya bukatan sa kafin kamar hukumar agaji akwai wani dauki da suka kawo muku a wannan sansani a a yanzu ina ce miki akwai na yi kariya ina ce miki babu na yi kariya saboda yanzu ban tabbatar da cewa ga wanda suka kawo agaji a wannan mana halin da kuke ciki? Eh zan iya yanzu an kona garinmu yanzu ma hijira muka yi mu yanzu muna gulak. A ina a gulak? Wa'ansu ne suka taimaka suka ba mu gida muka zauna. To yaya abinci fa? Abinci? Eh. Abincin mu duk an kokona. Yanzu ma ba mu san yadda za mu yi. Me kuke so? ɗau mana mata tura mana sojoji zuwa garin. Yaranki nawa? Guda biyar. Duk kuna gulak da su. Wasu mazauna Isgai da a halin yanzu ke garin gula. sai dai duk kokarin da na don jin ta bakin hukumomin tsaro a Maiduguri da ma Abuja ya tutura saboda na buga wayan Muhammad Dobe da Brigadier Chris ya de baya ga sakon karta kwana da na aika duk shuru kake ji kaman an shuka dusa. Sa'adatu Muhammad Fawo muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.